Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda Matan nan da Hizba ta kama da tsohon kwamishinan jihar Jigawa ta nemi kotu ta raba aurenta da mijinta ta hanyar kulki. Waje guda kuma wata kotun ta ce Hizba ba ta da hurumin kama 'yar TikTok ɗin nan Murja Ibrahim Kunya. Soyayya ruwan zuma wani katon saurayi ya kamu da soyayya 'yar tsana mai motsi tsirar AI. Waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni na nan tafi a cikin shirin namu na wannan rana sai ku biyo Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, Zainab. Aminu Bako rike muku sallama ta cikin wani sabon shirin na inda ranka da ke kawo muku labarai da rahotanni na musamman da suka shafi al'umma kai tsaye daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Shirin namu na wannan rana zai faro ne da wannan turka-turkan da ake ta yi na kwamishinan jihar Jigawa da wata mata. Inda a yau babbar kotun shari'ar musulunci ta kasuwa mai zamanta a shahuci karkashin mai shari'a Abdu Abdullahi Wayya ta yi umarnin a sadar da sammaci ga wani mutum mai suna Nasiru Buba ta hanyar kafafen yaɗa labarai. Tun da farko matar mutumin mai suna Taslim Baba na Beguci ta shigar da mijin nata ƙara, tana neman rabuwa ta hanyar mayar masa da sarakinsa. A zaman kotun na yau masinjan kotun ya shaida wa kotu cewar ya je ya kai wa Nasiru Buba sammaci amma ya gaza samun shi. Hakan ne ya sa lauyan barista Rabi'u Shaibu ya roƙi kotun da ta yi umarnin sadar da shi sammaci ta hanyar kafar yaɗa labarai kamar yadda doka ta tanada. da yake kwarya-kwaryar hukunci mai shari'a wayya ya karbi roƙon har ma ya kafa hujja da order number 3 rule 5 paragraph c inda ya bayyana cewar manema labarai su yada sammacin an kuma sanya ranar hudu ga watan gobe idan ya bayyana a gaban kotun to har yanzu dai muna fagen shari'ar inda babbar kotun jihar kano mai lamba sha ɗaya ƙarƙashin mai shari'a nasiru saminu ta yanke hukunci kan karar da murja ibrahim kunya ta kai hukumar hisba da kwamishinan 'yan sandan kano da kuma asibitin Dawanau da alkalin kotun shari'ar musulunci ta kwana hudu. Mai shari'a Nasir Saminu ya ce, hukumar Hizba ba ta da hurumin kame ko bincike ko gurfanar da wani mutum a kotu. Ya ce aikin Hizba shine wa'azi, amma batun kama mutane da suke yi cusansa aka yi, domin babu shi a dokar hukumar. Kotun ta kuma yi watsi da gurfanar da murja da aka yi a kotun kwana hudu, inda ta ce hakan ya saba wa doka. Mai shari'a ya kuma umarci a gaggauta baiwa murja wayarta. da katin cirar ta na ATM. Kotun ta kuma umarci murja kunya ta biya 'yan sanda da asibitin da wano naira dubu ɗari biyu su sakamakon ta gaza kawo laifin da suka yi mata a kotun. Mai shari'a ya kuma umarci kwamishinan 'yan sanda ya kama murja kunya inda ta aikata wani laifi na yada abin da ya saba wa addini da al'ada. To Allah ya kyauta. Nan ma dai matashin nan da ake zargi da kashe kawunsa a bagwai ya sake gurfana a gaban babbar kotun jiha. wakilinmu na kotu aminu abdu baka noma yana tafa da ci gaban labarin a zaman babbar kotun jiha wadda mai shari'a justice maryam sabo ke jagoranta lauyan gwamnati barista lamid abba sorin ɗinki ya gabatar da sa na ƙarshe wato asp cin da ciwa na sanar da ya bincike shi ma da ake tuhuma barista dele olaniyan ya masa tambayoyi daga ƙarshe kotun ta ɗage zaman zuwa ranar 17 ga watan 12 na wannan shekarar don fara karɓar shaidun kariya ana da zargin bara'u sa'idu da ke ƙauyen jarimawa da ke ƙaramar hukumar bagwai inda ake zargin ya kashe kawunsa mai suna yusuf magaji inda ake zargin ya buga masa wata gora wadda aka haɗa da wani ƙarfe har ma ake zargin ya fasa masa idanu daga bisani hakan ya sandiyar rasuwarsa kuma ana zargin wani saɓani ne ya haɗa su. Tuna gaida babana. A nan kuma mazauna yankin masu da Maji da ke karamar hukumar Sumaila sun koka kan lalacewar hanyar shiga kasuwar Debora zuwa Gani. da ke sada su da yankunan nasu. A cewar su sun ɗauki lokaci da dama suna kai kokensu ga mahukuntan yankin amma gyaran hanyar ya ci tura Guda daga cikin al'ummar yankin mai suna Yunusa Ya'u wato dan gwanin Sumaila ya shaida irin wahalar da suke fuskanta sakamakon lalacewar hanyar. Ya ce hakan ne kuma yasa suka haɗa taro da sisi inda za su gyara hanyar tunda shugabannin nasu sun ƙi su ji kokensu. tsawon shekaru da shekaru ana taimakon abubuwa kala-kala akan gyaran hanyar nan amma har yanzu abin ya ci gyaran ya wa wannan dalilin isa mutanen da gora mutanen madobi da sauran dukkan ƙauyukan da suke area nan muka duba muka ga me ya kamata mu domin hanyar nan a cikin da gora ba mu da cikakken kyakkyawan asibiti wannan ka ɗauko mace da ciki da da gora ko ta ko gajiki kafin ka zo gani ta jiga ta wata ma idan kwananta ya ƙare ta riga mu gidan gaskiya gahi mun yi noma albarkacin damuna ya zo ana zuwa ana sayan amfanin mu a ragaga ba kuma komai ne ya jawo mana haka ba face rashin hanya wannan hanya kullum sati sama da mota biyar he ta faɗi wannan ta sa muka targata abin da muka noma mai taro mai sisi mai biyar mai goma akalla yanzu mun haɗa kuɗi ya haura miliyan hamsin a yanzu haka mun ebo kayan aiki daga kan tifofi zuwa girezozi za a kama wannan aikin hanya mai tsawon kilomita goma sha ɗaya daga gano zuwa da gora tun da gwamnati sun kasa to Allah ya sa ya isa kunnuwan waɗanda ya kamata su ji koken kuma su kawo muku agaji. Mai sauraro shirin inda ranka kuke sauraro daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Za ku iya sake jin wannan shiri a duk sanda kuke so idan ka lalube mu ta kafafen sada zumunta a Freedom Radio Najeriya kafin shirin ya ɗora bari mu leƙa sashenmu na kasuwanci. barkanmu da dawowa. Hausawa na cewa wai abin mamaki matar falke ta haifi jaki. Wata mata da miji ne a nan kuma ake zargi da damfarar wani mai shago inda suka je suka ji kaya. Suka ce yaron shagon ya kai musu wurin da abin hawansu yake sai su bada kuɗin daga nan kuma suka arci. Wakiliyarmu Usaina Bashir Abdullahi na ɗauke da ƙarashen labarin. Matashi Khalid Sa'id shine wanda aka yi amfani da shi wajen damfarar mai shago. Ya bayyana cewa mata da miji dai sun riske shi ne akan hanyarsa ta dawowa daga gurin aiki, inda suka nemi da ya taimaka musu da rikon kayan da za su saya. A shagon shi kuma ya taimaka musu ya bi su har aka yi sayayyar aka ba su kaya ya ɗaukar musu zuwa inda abin hawan su yake, ba tare da ya san me suke shirin aikatawa ba, inda daga nan kuma suka gudu suka bar shi a tsaye. Ya ce ina ake sai da gawayi, na nuna wa matan nan gida. gidan maƙotanmu shi kuma muka tafi da shi yace ce ina ake sayar shinkafa na ce ban san inda ake sayarwa ba amma malam dura ne amma a rufe yake muka je yace a auna mai shinkafa ta tuwo kwano biyar ta dafa kwano biyar ya ɗauko buhu ya sa masa yace kar a haɗe ta ne sai ya ce ta hau su je ya ɗauko buhu a shagon nan akwai buhu ai a gurin mai shagon suka bani sai muka taho da mai shagon aka ce ai sun gudu Abdullahi Ibrahim shine mai shagon da wannan kaddara ta fada masa ya bayyana mana yadda abin ya faru sun zo wajena sai suka ce in auna musu shinkafa kaman kimanin ta tuwo kwano biyar ta dafawa kwano biyar to bayan na auna musu ya suka ce suna buƙatar gero kwano biyu wake kwano biyu suka ce za a yi suna ne a gidansu to bayan na auna musu a lokacin kuma sun taho da yaro ɗan anguwa sai suka ce sun yi sayayya a bayana to haka dai na haɗa musu wannan kayan suka ce a cikin buhun za su sa wancan kayan za su tafi sai nake tambayan yaron ka san su sai ya ce eh ya san su tare suke A nasa ɓangaren Huzaifa Haruna makwabcin wannan mai shago ne wanda shi ma ya ce waɗannan 'yan damfaran sun shiga shagon shi har suka so yi masa irin wannan damfarar amma Allah bai ba su iko ba ya gano su da wuri. Kafin su zo wajena sun je wani shago an haɗa musu kaya bayan da aka haɗa musu wannan kayan a wancan shagon ba a ba su bai suka ɗauko yaron kuma sai suka maida mai shagon kayansa sai suka zo wajena. To ai dama da ganin ɗan kunama kasan zai harbi. Allah ya kyauta. Nan kuma wani saurayi ne da soyayya ce masa ɗiban karen mahaukaciya, ƙarshe ta jefa masa soyayya 'yar tsanan zamani, mai motsi a cikin zuciyarsa ya rasa ransa. Wakilinmu Murtala Abdullahi Dan Sudi na tafa da yadda ta kasance. Hausawa na cewa so hana ganin laifi, har ma wasu na ƙara yi masa kirari da cewa so makaho ne. Tabbas wannan so ya taka rawa wajen makantar da wani matashin saurayi ɗan jihar Florida a can ƙasar Amurka har ta kai ga ya fada soyayya da wata 'yar tsana ta zamani ta AI da hakan ta sa iyayensa suka gaza gane kansa. Har ma sakamakon haka Gyatumar sa ta yanke hukuncin garzayawa kotu domin gurfanar da kamfanin da suka kera wannan kyakkyawar 'yar tsana da ta yi tafiyar ruwa da zuciyar ɗanta. Mahaifiyar yaron mai shekaru sha hudu mai suna Megan Gashiya ta shigar da karar a kotun ne bisa zargin kamfanin da sakaci ta hanyar kera kyakkyawar budurwar AI da soyayyar ta ta sanadiyar ajalin ɗanta mai suna Suwal Setza na uku a watan Fabrairun da ya gabata. Setza mazaunin Orlando a can jihar Florida ya shiga kamfanin da chatbot ɗinsa wanda yake bada damar yin al'amura na kwaikwayo a cikin watannin da suka gabata kafin rayuwarsa. A cewar gashi a ɗanta yana da mu'amala da bot ɗin dare da rana wanda ya ƙara ta'azzara matsalolin lafiyar kwakwalwarsa. Wannan haɗin da aka yi wa AI chatbot ya shiga cikin zuciyar ɗanta wanda a ƙarshe hakan ya sanadiyar rayuwarsa. mahaifiyar tashi ta kara da cewa iyalanmu sun shiga cikin mawuyacin hali daga wannan bala'i amma ina magana don gargaɗi ga iyalai game da haɗarin fasahar AI mai yaudara da kuma sa jaraba kuma ina neman kamfanin karakta AI da kuma ƙirƙirarsa da Google su ɗauki alhakin abin da ya faru. Bugu da ƙari ƙarar ta yi zargin cewa AI chatbot ya taka rawa wajen ƙarfafa tunanin kashe kai da Setza ya yi. A cewar ƙarar bot ɗin har ya tambayi Setza ko ya tsara yadda zai kashe kansa Sadza ya amsa da cewa ya yi amma baya da tabbacin ko za ya yi aiki ko kuma hakan zai haifar masa da zafi mai tsanani. Take wannan sakaguwa ta amsa masa da cewa wannan ba dalili ba ne da zai kasa aiwatar da kisan kan wanda kuma a yanzu haka Sadza ya riga mu gidan gaskiya. To da fatan samari za a kiyaye wajen tantance abin da ya kamata a so da kuma wanda bai kamata a yi soyayya da shi ba. To kun ji fa sai a koma a yi soyayyan nan saifa saifa don gudun abin da kaji ka zo. Hausawa na cewa duk nisan jifa ƙasa zai faɗo, nan kuma jami'an tsaron Kadvis ne suka kama wani matashi da ya addabi masallatai da satar alkur'ani a yankin Zaria da ke jihar Kaduna. Wakilinmu magaji Abdullahi yana tafa da ci gaban wannan labari. dubun matashin ta cika ne a masallacin gamandi ofar galadima da ke zaria inda aka same shi da alkur'anai takwas da sauran littattafai na addini wanda ya sato a lokacin da jami'an kadbis suke tuhumar shi wanda ake zargin ya amsa cewa ya daɗe yana satar littattafai a masallatai daban-daban ya kuma shaida musu cewa ya sayar da alkur'anai akalla hamsin da bakwai ga wani mutum wanda ake nema a halin yanzu amma an ce ya gudu bayan tsiye ga wanda ake zargin jami'an na kadbis su gina nasarar tatsar bayanai muhimmai ga wanda ke sayan littattafan satan a hannunsa tare da cin alwashin kama to ai dama rana dubu ta ɓarawo ɗaya kuma tak ta mai kaya Allah ya kyauta yanzu kuma za mu tsallaka ga fanninmu na neman taimako inda muka samu takardar neman taimakon wata baiwar Allah mai suna Maimuna Usman da take fama da ciwon haƙori tana neman kuɗi naira dubu tamanin da za a yi mata aiki ta ce ba ta da yanda za ta yi da fatan za a taimaka mata sai kuma takardar neman taimakon wani bawan Allah shi ma da ke fama da lalurar ido yana neman kuɗin magani naira dubu sittin da tara sai kuma na wani bawan Allah shi ma da ke fama da lallura za a yi masa gwaje-gwaje a kan kuɗi naira dubu ɗari da goma sha bakwai a asibitin Aminu Kano. Sai kuma na wata baiwar Allah da take karatun lafiya tana shekarar ta na ƙarshe shi kuɗi ya kakare mata tana neman kuɗi naira dubu tamanin da za ta yi registration da fatan duka za a da taimaka musu baki ɗaya. Duka-duka kuma da haka shirin namu na wannan rana ya kammala. A madadin dukkan abokan aiki Nasir Salisu Zango Bashir Sharfani, Aminu Abdu Baka Noma, Yusuf Ali abdullah da suka tallafa wajen kawo muku shirin. Bisa jagorancin Samira Sa'ad Zakirai. Abdulrahman Hamis na Madina da Abdulrahman Ado Baba ne suka sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Ni Zainab. Aminu Bakor nake cewa ya Allah ka ci gaba da inganta rayuwarmu. Ka sa mu gama da duniya lafiya. Amin.